sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Lahadi. wadda ta yi daidai da 26 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da saura abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. yau lahadi sojojin sudan sun ce sun daƙile yunkurin kutse da sojojin habasha suka yi a yankin kan iyaka tsakanin kasashen biyu ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a tunis yau lahadi tare da manyan jami'an 'yan sanda don yin zanga-zanga a dawa da kwace ikon shugaban kasar tunisia a watan yuli haka kuma za a ji cewa kalla 'yan tawayen hutu hamsin da sojojin gwamnatin yamma sun mutu yayin da ake ci gaba da gwabza fada don muhimmin birnin mareb kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakken shirin. A bangaren rahotanni kuwa muna tafe da rahoto a kan baji kolin da 'yan bindiga ke yi a jihohin arewacin Najeriya. Cikin gidanka hankalinka bai kwanta ba gari ya waye ga iyali za ka fita nema kana tunanin wani bangare za ka je ka nemo abin da za ka Wai kuwa me ake nufi da gyaran fuskar dokar zaɓe a Najeriya da majalisar ƙasar ke shirin yi ke nufi? abun da ya zo mini a zuciya shine su yi niyan zamba ne in ba niyan zamba kuka yi ba za ku yi electronic voting sannan kuce ba za a yi electronic transmission ba kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan bayan duk waɗannan muna tafi da shirin mu na matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Yau Lahadi sojojin Sudan sun ce sun dakile yunkurin kutse da sojojin Habasha suka yi a yankin kan iyaka tsakanin kasashen biyu. an tilasta sojojin habasha su ja da baya daga yankin umma baraket in ji wata sanarwa ta soji ba tare da yin karin bayani ba shugaban na sojin sudan janar abdul fattah al-burhan ya shaida manema labarai abin da ya faru jiya asabar ya ce hakan ya nuna yadda sojoji ke ba da kariya ga kasar sakamakon yunkurin juyin mulkin da aka yi a khartoum a makon da ya gabata kanar gednet aden mai magana da yawon sojojin habasha bai mayar da martani ba nan take don neman sharshi tashin hankali akan iyakar tsakanin sudan da habasha ya ƙara tun bayan barkewar rikici a yankin tigray na arewacin habasha a bara wanda ya tura dabban 'yan gudun hijira zuwa gabashin sudan rikicin ya mai da hankali ne kan wani yanki na gonar noma mai albarka da aka sani da alfasha inda ake takaddama kan iyakar ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a tunis yau lahadi tare da manyan jami'an 'yan sanda don yin zanga-zangar adawa da kwace shugaban ƙasar tunisia Kayi sa'id a watan yuli tare da kira gare shi da ya sauka sa'id a wannan makon ya yi watsi da kundin tsarin mulkin 2014 inda ya bawa kansa ikon yin mulki ta hanyar doka watanni biyu bayan ya kori firayim minista ya dakatar da majalisa da kuma ɗaukar ikon zartarwa jama'a suna son sauyin mulkin sun yi tare da waka a tsakiyar tunis kan titi da habib ba avenue babban wurin zanga-zanga da ta kawo ƙarshen mulkin tsohon shugaban ƙasar el abdin ben ali a ranar 14 ga watan janairun shekarar 2011 ya sauka rikicin ya yi illa ga demokuraɗiyya da 'yan tunisia suka samu a juyin juyi halin 2011 wanda ya haifar da zanga-zanga arab spring sannan kuma ya sassauta ƙoƙarin magance barazanar gaggawa ga kudaden jama'a da kuma damuwa da masu saka hannun jari akalla 'yan tawayen wuta hamsin da sojojin gwamnatin yaman sun mutu yayin da ake ci gaba da gwabza fada don muhimmin birnin mareb in ji majiyoyin soja a yau lahadi ɗaruruwan mutane ne suka mutu a cikin wannan watan kawai bayan da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan iran suka sake kai farmaki kan mareb birni na ƙarshe da gwamnati ke da shi a arewa mai arzikin man fetur. a cikin awanni 48 da suka gabata an kashe mayakan hutu 43 galibi a hare jiragen saman kawanci yammacin marif wata maje suri ta shaida wa aap yayin da wata maje ta ce akalla masu biyayya bakwai sun mutu a fada kimanin mutane 400 aka rawaito sun mutu a rikicin da aka yi a watan satumba kan birnin marif bayan da aka dakatar da fada a yankin da farko da 'yan hutu sun ƙara kaimi wajen kwace marev a watan fabrairu suna fatan kwace ikon albarkatun man yankin da karfin matsayinsa a tattaunawar zaman lafiya labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara kamun mu kai ga kashi na biyu bar mu fara da rahoton mu na farko tun bayan wata diran mikiya da aka yi wa 'yan bindiga a dazuzzukan da ke jihar zamfara wasu al'ummomin yankunan karkara a jihar Kaduna sun fara kokawa a game da hauhawa har-haren 'yan bindiga a yankunansu har wasu daga cikinsu na fargabar cewar kayan gona da suka noma ba za su iya girbi a wannan marrabba. muddin mahukunta ba su baiwa fannin tsaro fifiko ba a al'amuransu na yau da kullum. Daga jihar Kaduna ga wakilinmu Isa Lawal ikara ɗauke da ƙarin bayani. 'yan bindigan da ke kwararowa daga dazuzzukan zamfara zuwa wasu yankunan karkara a jihar kaduna dai sun hana manoma su kuni ta yadda zuwa gona ma ke nema ta gagar musamman dai a wannan lokaci na kaka Malam Abakar Suleiman ɗaya ne daga cikin manoman da 'yan bindiga suka kama shi lokacin da suke aiki a cikin gona. Mun je gona kwada goma muka je ba ma gona ta bane ba. Mun fara kenan ba mu wuce awa biyu ba kawai mu waiga sai muka ga mutane sama da mutum talatin kowane da gan makamai. Kafin mu ce wani abu sun riga kawai sun gama zagaye mu. Ni din nan ma da kake gani wallahi tallahi akwai yaro na karami wanda bai wuce shekara goma sha biyu bari ganshi aka ɗauka aka yaga aka ɗaure ni aka ɗaura ne na yana ji yana gani yaron nan kai azaba dai ga gata nan sai wanda Allah ya sa ya gani ba ma fatan ko makiyin mu a ce ya shiga cikin wannan bala'i cikin gidanka hankalinka bai kwanta ba gari ya waye ga iyali zaka fita nema kana tunanin wani bangare zaka je ka nemo abin da zaka ci shi ma malam Abdullahi Musa ya yi kwanaki a hannun yan bindigan kafin ya samu ya suɓuce sun kama ni wannan mundin da ta wuce na je na yi kwanaki a hannun su amma cikin ikon Allah Allah ya ba mu dama muka samu suɓucewa daga hannun su yanzu haka suna mutanen sun yi dandazo tsakanin dajin uduwa da kuriga duk wa'annan dajikan sun cika wuraren dam suna nan duk su ne a ciki in ba dan ikon Allah ba ma ni babu yadda zan iya yi in rabu da su gaskiya muna kira ga wa'anda alhakin wa'annan abu ya rataya a su dan Allah su taimake mu aikin nan da ake yin shi a sauran jihohi makotan mu muwa a taimaka a yi shi a bangaren mu in ba haka ba ba za mutanen nan ba za su bar mu mu cire amfanin da ya zama shine mun noma saboda mu ciyar da iyalan mu ba wasu masana harkokin tsaro dai sun jingina matsalar hauhawar hare-haren da rashin ɗaukar mataki na bai ɗaya tsakanin jihohin Arewa Dr. Yahuza Ahmad Getso na cikin manazarta tsaron da ke da irin wannan tunani. Su mutanen Odawa da mutanen Birnin Gwari dama inda sabo sun saba. To amma dai dama mun ja hankalin hukumomi akan cewa rashin yin daukan mataki na bai daya da jihohin ba su ginu a kan shi ba. Zai iya haifar da irin waɗannan matsalolin kuma yana cikin abin da ya sa su masu kai har harin suka koma ko da a jihohin zamfara ɗin da katsina suna yin kan mai uwa da wabi. Saboda haka rashin daukan matakin na bai daya ba karamar illa yake da shi da haɗari ga makomar tsaro ga wannan yanki ba. Dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce ta dukufa wajen magance wannan matsala ta tsaro amma fa akwai bukatar su ma mutane su taimaka in ji kakakin rundunar asp muhammad jalige duba da halin da tsaro yake ciki a kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna ya gargaɗi dukkanin jami'an tsaro su tabbatar da cewa duk wani wanda ya aikata laifi an kama shi inda so samu ne kafin ma ya aikata laifin ya zama an kama shi muna da bukatan jama'a su kara taimaka mana wurin ba da bayanan sirru domin da wannan ne za mu samu mu kawo karshen 'yan ta'adda da ta'addanci a jihar kaduna duk da albarkar da manoma ke cewa damuna ta yi a bana dai wasu na ganin matukar hukumomin tsaro ba su tashi tsaye ba wasu manoman ba za su iya aikin wannan kaka domin ganin sun cire amfanin da suka noma ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to ubangiji allah ya kyauta har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu sojojin isra'ila sun kashe falastina akalla hudu yayin da wani sumame da suka kai a yammacin gabar kogin jordan a yau lahadi in ji ma'aikatar lafiya ta falastinu firaministan isra'ila naftali bennett a cikin wata sanarwa ya ce sojojin isra'ila sun kai wani farmaki kan 'yan ta'addar hamas da ke shirin kai har haren ta'addanci bai ambaci waɗanda suka rasa rayukansu ba kuma kakakin sojin isra'ila bai yi wani ƙarin haske kan har-haren ba jami'an isra'ila sun daɗe suna bayyana damuwa game da hamas wacce ke gudanar da zirin gaza tana da niyyar samun karfi a yammacin kogin jordan da kuma kalubalanta kishiyarta hukumar falistina da ke samun goyon bayan yammacin turai ma'aikatar lafiya ta falastina ta ce an kashe falastina uku a ƙauyen beddu da ke yammacin kogin jordan a arewa maso yammacin kudus ta ce an kashe wani ba falastini a burkik wani ƙauye kusa da garin jenin na Falasɗinu. Rahotanni daga manyan gidajen rediyo na Isra'ila da gidajen yanar gizo na labarai sun ce an kashe akalla 'yan bindiga hudu asmaman da aka kai a wurare da dama a yammacin kogin Jordan da nufin kame mambobin Hamas. daga ƙarshe koriya ta arewa a shirye take ta sake duba wani taron koli da koriya ta kudu idan har ana iya tabbatar da mutunta juna tsakanin makwabtan in ji kamfanin dillancin labarai na kcna jiya asabar inda ta ambaci kim yu jong yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong un koriya ta kudu ta yi maraba da wannan fatan a yau lahadi inda ma'aikar haɗin kan ta ce tana sa ran za ta hanzarta shiga tattaunawar da pyongyang yayin da ta buƙaci buƙatar maido da hanyar sadarwa tsakanin su bayanin kim ya zo ne bayan da arewa ta bukaci amurka da koriya ta kudu a makon da ya gabata da su yi watsi da abin da ta kira manufofinsu na adawa da yin fuska biyu gare ta idan ana son tattaunawa kan kawo karshen yakin koriya na da hamsin zuwa uku. neman makaman nukiliya da koriya arewa take ya rikita da batun kawo karshen yakin da yarjejeniyar tsagaita wuta maimakon yarjejeniyar zaman lafiya neman mallaka makaman nukiliya da koriya a arewa ke yi ya rikitar da batun kawo ƙarshen yakin da yarjejeniyar tsagaita wuta maimakon yarjejeniyar zaman lafiya ya bar sojojin majalisar ɗinkin duniya da amurka ke jagoranta a zahiri har yanzu suna yaƙi da arewa. kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni, inda wani kwamitin mutane bakwai da Majalisar Dattawa ta naɗa. ya shirya yin bitar sabuwar dokar zaɓe musamman sashin da ya ce hukumar zaɓe za ta iya aikawa da sakamakon zaɓe ta hanyar yanar gizo amma 'yan adawa na cewar dama zamba cikin aminci aka shirya a sabuwar dokar ta zaɓe Wakiliyar mu da ke majalisar dokoki madina dauda ta aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton nata Naɗa kwamitin mutum bakwai da majalisar dattawa ta yi ya samo asali ne akan takaddama da ta kunno kai akan bawa hukumar zaɓe damar aikawa da sakamakon zaɓe ta yanar gizo bayan an kammala zaɓen. wannan batu ya raba kan sanatoci sosai inda a ƙarshe aka ce ba zai yiwu ba amma hukumar zaɓe ta fito fili ƙarara ta ce za ta iya amfani da yanar gizo wajen aikawa da sakamakon zaɓe a yanzu dai kashi hamsin da biyu ƙaramin kashi na uku na dokar ita ce abin dubawa sanata ya haya abdullahi abubakar wanda yake zaman shugaban kwamitin mutum bakwai a bangaren majalisar dattawa ya yi ƙarin haske akan abin da kwamitin zai yi ba wani abu za a canza ba za a ɗauko ko a ɗauko na house ko a ɗauko na senate in muna son mu canza wani abu dole sai mun dawo mun invoking rule an kawo motion a ce to a zauna a kowane house ya adopting wannan da sauransu majalisar dattawa ta ce kada a aika sakamakon zaɓe ta waya ba ko ta intanet ba ko ta cyber abin ba ba haka suka ce ba sun ba anec dama su kai waɗannan a yi transmitting results provided cewa national communication commission wadda su ne adda a kan coverage na infrastructure na wannan waɗannan hayatar salula da menene sun tarbi yadda cewa eh ba wani ɓangaren ƙasa wanda zai cutu in ame wannan hanya don in ka je ka duba abinda su senate committee suka suka ce shine eh za a iya yi amma akwai ɓangarorin ƙasar nan da yawa waɗanda ba su da coverage da entire coverage na ƙasar nan is just 50 Abin da ya ɗauki hankali shine cewa kwamitin majalisar dattawa ba zai wannan aiki shi kaɗai ba sai sun haɗa kai da mutum bakwai daga majalisar wakilai saboda a cima matsaya ɗaya da zai kawo wa ƙasa maslaha. Amma jigo a jam'iyyar PDP Dr. Umar Ardo ya ce tun farkon aikin da aka yi akan dokar zaben akwai lauje cikin naɗi. Abin da ya zo mini a zuciya shine su yi niyan zamba ne. In ba niyan zamba kuka yi ba za ku electronic voting sannan kuce ba za a yi electronic transmission ba to taya za a yi shi taya za a yi na electronic registration na electronic voting taya zai manual transmission amma daɗi abun inec ce mai hakkin yin haka kuma inec tana tsaye za ta yi tema dubi yanzu da ta kare dokan da majalisa ba ta kare ba ba ta kare ba majalisa ba da wani hurumi ta ce inec ba za ka yi transmission ba ba da ita sannan yanzu ma banda ana pandemic corona ai virtual komai virtual ake yi komai ta yanar gizo komai ta yanar gizo ake yi sannan sa'ilin da ma ake niya sa'ilin da ma ya kamata a yi wannan din sa'ilin ne wa yan majalisa sun ce ba za a yi ba shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa wanda shine zai jagoranci kwamitin daidaiton ya ba da tabbacin kwamitin zai fara aiki a wannan mako mai kamawa kuma za a ba mara kunya Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu kuma bar mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda har yanzu tana ƙasa tana dabu a game da makomar siyasar ƙasar, inda ɗan takarar jam'iyyun hamayya a zagaye na biyu na zaben da aka gudanar a watan Fabrairun da ta gabata, Alhaji Muhammad Usman ya jaddada matsayinsa na wanda ya yi nasara a fafatawar da aka yi. da shugaban kasar Muhammad Bazin inda yake cewar akwai lauje cikin naɗi a yadda aka gudanar da zaben. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sule Mummuni Barma, ya halarci wani taro da jam'iyyar 'yan adawa ta gabatar. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka kira a nan yamai a gaban wasu goman magoya bayan jam'iyyun ƙawancen hamayya ɗan takarar RDR canji a zaben da ya gabata Alhaji Muhammad Usman da lauyansa Metir Larwana Abdurrahman sun fara ne da yin bita game da inda aka kwana watanni uku bayan shigar da kara a gaban kotun sai yawo saboda abin da suka kira a ringizon ƙuri'u. Bayan karar da mun ka ashe ashirin da 21 ga wata na nasara na juwan da ya wuce aka ba gwamnatin niger labarin wannan karat kuma aka ba shi wa'adi na wata guda ya ba da amsa shi da wa'adin ya cika ya ce bai samu lokaci ba bai ƙara ba da bayanin amsa shi ba a kara mishi kwana goma sha biyar gazancen da muke sha uku ga wanga wata na september gwamnatin Nijar ya ba da bayanin amsar da yake son ya ba da dangance da korafin da aka yi mishi bisa ga wannan zaben da ya shuɗe muna tamaha koti in ya shiga aiki na shekara cikin wanga wata na oktoba da zai kama ko nuwamba za mu zo mu yi zaman muhawara inda za mu yi wannan shari'a. Nuna wariya a tsakanin 'yan siyasa da zargin toye hakkin ɗan adam su ne hujjojin da 'yan adawa suka ce sun dogara da su don gamsar da kotun ta yarda cewa babban zaben na Nijar na cike da kurakurai. Sun yarda da cewa da lalle an warce akwatin nan zaɓe an zo an ci ko takardu na jabu amma suka ce terrorist ne suka yi wannan aiki suka ce ma koti suna nan suna neman su to muna da tsammani dangance da korafan da muka yi a kan zaɓen nan da ya shuɗe za a samu hujjoji da dama da za su ba kotu hanyar da zai ciya nan an taka hakin nan an yi bambanci nan an yi wariya dama wannan ne muke so. Alhaji Muhammad Usman wanne ya ja hankula a game da irin matsalolin da magudin zaɓe da rashin mutunta doka suka haddasa a watannin baya-bayan nan a ƙasashe irin su Chadi, Mali da Gine Conakry. Ya lashe takobin ci gaba da gwagwarmaya har sai gaskiya ta yi halinta domin a cewarsa magana ce da ta shafi kwato haƙƙin 'yan ƙasa waɗanda suka nuna buƙatar canji ta hanyar ƙuri'u. Le manipulation des lois électorales, le trafic de l'expression de suffrages populaires. Ce sont ces éléments-là qui conduisent à des crises Muhammad Usman wanda jam'iyyar RDR canji ta tsayar a matsayin dan takararta ya samu goyon baya daga jam'iyyar model lumana tun a zagayen farko lamarin da ya bashi damar zuwa na biyu daga cikin 'yan takara 31 da suka fafata a ranar 27 ga watan Disamban 2020 kafin Muhammad Bazoum na PNDS tarayya ya doke shi a zagaye na biyu na ranar 21 ga watan fabrairu da kashi 55.66 daga cikin 100 abinda ya haifar da tarzomar 'yan hamayya a birnin yamai da wasu jihohi kafin daga bisani su garzaya kotu a bisa zargin an tafka magudi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to baki daya muna fatar allah ya kawo muna mafita har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Social media Assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake saduwa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwan da suka shafi mu'amalar matasa da kafafen yanar gizo sunana shamsiya hamza ibrahim jagoran shirin madalla la'akari da irin gudunmawar da kafafen yada labarai musamman ta yanar gizo ke badawa ga sha'anin zaman lafiya a duniya ya sa wata kungiya mai suna young man africa a jihar platon najeriya shirya wani taron bita da ya haɗa masu ruwa da tsaki a fannin amfani da kafafen sada zumunta ta yanar gizo don amfani da damar da suke da shi wajen faɗakar da matasa muhimmancin zaman lafiya. Bawa Benjamin shi ke zama shugaban tsare-tsare na shirin kungiyar ya yi mana ƙarin haske game da taron nasu. Dalilin wannan taro da muka zo yau a bisa da kirarin da Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 1991 aka yi a kan a ware rana guda ɗaya wanda za a zuwa yi magana maganan zaman lafiya a cikin al'umma a kowane ƙasa a duniya duk wannan maganan ake yi a wannan ranar to mu kuma muna so mu ƙara muryoyinmu a kan wannan eh, maganan zaman lafiya da samun zaman lafiya a nigeria shi yasa muka kira mutane daga ko'ina su zo wannan taron yau kuma ba wai muna wannan taron yau ba a nan wannan guri ba amma har ma online muna nan live online muna streaming ana kallon mu a ko'ina a duniya abin da muka duba shine mun zo mun gane cewa akwai mutane musamman young people wanda suna amfani da social media ba daidai ba kuma irin wannan amfani da suke yi da social media yana kawo tashin hankali a cikin gari kowane lokaci shi yasa muka ce to bari mu sa Eh, magana mu ya zama akan social media for peace social media for peace shine yadda za mu yi wannan kofofin ya da labarai don kowa da kowa yana nan da handset yanzu nan kowa da kowa yana nan da waya kuma za su iya zuwa a kan facebook akan whatsapp duk abin da sun gani sai su watsar da shi kowa yana samu a cikin duniya shi sa muka ce to bari mu kira wanda suke rinjaye wanda suke da mabiya da yawa akan social media su zo mu yi magana mu yi magana inda za mu yi amfani da wannan social media mu samu zaman lafiya don in an bar social media haka nan kowa da kowa yana zuwa yana magana duk abin da sun gani ko ba daidai ba suna fada so mun zo mu kara ma al'umma ilimi yadda za a yi amfani da social media ba wai duk abin da an gani kawai za a je ana faɗi ba so da eh, za a riga samun zaman lafiya a cikin gari so muka kira masu mabiya da yawa akan social media su zo mu yi magana akan wannan al'amari. To da yake kayi batu kan cewa wannan taro ya haɗa mutane waɗanda suka yi fice a kafafen yanar gizo da dai sauransu. To wasu irin gudunmawa kuke ganin za su bayar? Na gode da wannan tambayan da kika bani yanzu nan. To mun san cewa a social media yanzu babu shamaki da nisa inda za a iya yarda labarai har mutane ko ina su samu to kuma mun san cewa matasa su ne masu mahimmanci kuma shi yasa muke kira ga matasa a duba yadda za a iya hada kungiyoyi akan kamar whatsapp akan facebook kungiyoyi wanda za su zo ana tattauna maganganun haɗin kai ana sa hotuna wanda za su nuna zaman lafiya da haɗin kai to irin wayannan hotunan ana sa su a kan wayannan kofofin yada labaru kuma ana maganganu ana tattauna maganganu irin na zaman lafiya a cikin gari za mu samu cin gaba a kan wannan neman zaman lafiya a Najeriya. To kuma irin labaru wanda ba sa ba na gaskiya ba kuma ana dubawa kuma ana a cikin wayan kungiyoyin wanda hada su a kan Facebook da WhatsApp labarun wanda ba na gaskiya ba ana ciccire su duk wanda ya yi irin wayan maganganun sai a duba su kamar ana blocking su to in ana yin haka nan kuma kowa da kowa sun gane zaman lafiya zai zo kuma za mu zo mu samu zaman lafiya a cikin gari idan mun ci gaba da kafa irin wayannan kungiyoyin kungiyoyin da ake maganin zaman lafiya kungiyoyin da ana sa hotuna na haɗin kai kungiyoyin da ana kawo mutane suna magana ko kai bahaushe ne ko kai bayarabe ne ko kai yamuri ne kowa da kowa dai ana zuwa akan social media ba wai ana zuwa ana zage-zage ba ana zuwa ana irin maganganu wanda ba zai kawo zaman lafiya ba amma an na kungiyoyin an kakkafa su akan facebook akan whatsapp zaman lafiya za mu zo mu same shi a cikin wannan ƙasar. daga ƙarshe me fatan ku bayan taron shin za ku ci gaba ko a iya nan bitan ya ƙare muna fata cewa akan wannan taron da muka yi mutane za su gane yadda za a yi amfani da wannan social media mutane za su san cewa wannan social media za mu iya yi amfani da shi yadda za a ƙara zaman lafiya ana yadda eh, sako na zaman lafiya ba wai sako na tashin hankali a cikin gari ba to kuma muna muna bukata duk masu amfani da social media su duba yadda suke amfani da social media ana amfani da social media ba wai na tada hankali a cikin gari ba kuma aikin da muke yi ba za mu daina shi a nan ba za mu ci gaba da sanar da mutane kowane lokaci akan yadda wannan social media zai yi za a amfani da shi ana yada eh, maganganun zaman lafiya ba wai ana sa maganganu wanda zai dinga kawo tashin hankali a cikin gari ba kuma ah, mun gode sosai da voice of america suka kira mu a rediyo mu zo mu wannan maganan kuma muna fata cewa za mu ƙara zaman lafiya a cikin nigeria mun gode Madalla. To gabaki ɗaya a nan shirin zai dakata. Yanzu a madadin kungiyar Young Man Africa da ɗaukacin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsu Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi sai mako na gaba da yardan Allah. Bi salam. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.